akwai abu da yawa da nake son in faɗi amma in na faɗi ina tunanin nan gaba za a iya kallon 'ya'yana a zage su da shi ko a kalli 'ya'yana a ci eh, zarafansu ko kuma a ci musu mutunci a dalilin wa'annan kalaman nawa shi yasa din da na samu matsalan da na samu i prefer to keep short na ki in yi magana na ki in ce komai amma kawai i just want people to know that is the best decision like shine ne uh, uh, hukunci mafi ala da nake tunanin ya dace a lokacin da